assalamu alaikum al'ummar niger state mai magana muhammed lawan wanda aka fi sani da baba gantsa abin da ake yi mana a ƙasar nan ko in ce a jihar nan namu ya fara isan mu mu mawaƙa fa an ɗauke ba mu san aikin yi ba ne haba mai girma gwamnan gobe ka dinga ɗaukan kuɗi kana kaiwa kano ana tallolinka baccin a jihanka ka san akwai masu kishin yin haka me yasa ba su yi ba su da kuɗi ba su da aikin yi ba su da sana'a mai girma gwamna ina mai gaya ma ina mai matini da a canza wannan aƙidan mu ma mu kasance masu kishin jihar mu me ya kishin jihar mu mu daina fitar da tallolin mu muna kaiwa Kano ana yi bacci inda kun taimaka ma yaran ku na jihohinku ku da abu da jari ko wani abu suna da yanda nasu me girma gwamnan gobe ina da hayan da zan ciyar da mutane dubu a jihar Neja ta hanyar waka to amma ba ni da studio ba da kayan aiki ga waƙoƙi na baka na rasa ganin ka me yasa kuke mana haka mu kuna nufin ba mu san muna fa da katin zaɓe fa mu